a ci gaba da karatun tafsirin al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Abubakar Gumi wanda ke Mariri a titin Maiduguri Road kusa da kasuwar Angor na ji za a tashi aya ta sanar ya tafi ta sha aya ta sha shida na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه <coughs> نعم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نعم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتهوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له نعم إليه ترجعون آه بسم الله الرحمن الرحيم بنجدي تعالى وإبراهيم وما كان إبراهيم إذ قال لقومه lokacin da ya ce wa mutanensa ibudillaha ku bauta wa Allah wata ƙuhu ji tsoronsa zalikum khairun lakum wancananku wannan bayani da ake muku kenan shi zai fi muku alkhairi in kun kuntum ta'lamun matuƙar da kun kasance kuna sani kenan nan وإبراهيم بيضمه أدتيني أدتيني ثم الله إمتى نسبة وإبراهيم لأنت وإبراهيم بيضمه مبتدا لساب ورمكنة ساب ونسيلي لذا قدر أبايا إذا أبايا أنت ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ولقد أرسلنا نوحا تبت من أيكو أن نوح <coughs> يقول إذا مؤمن في zai aiki ma a wancan guri cewa kuma hakika mun sake aiko ibrahim kenan nuhan kaga mansubi ne wala kada arsalna nuhan sannan ibrahima mansuri kenan ko sai dan to adafi ne akan wanta kenan mu aiko nuhu wa ibrahima da ibrahim bayan an yi bayanin annabi nuhu a baya ko kuma wa ibrahima me yasa aka mushi nasaba da fi'ilin da shi ma za a kadara shine wazkur wazkur ibrahima Tina ibrahim ibrahima ma'ana tuna labarin ibrahim in ba a kaddara masa wancan fi'ilin na farko ba na fata mun gani ko da ka ba marfu'i ba ne mansubi ne ko da ya zama bi fi'ilin mahazufin takadiruhu wadkur an masa nasaba ne da fi'ilin da an shafe shi amma za ka kaddara shi da ana nufin wadkur ibrahim kuma na ibrahim ko kuma da fi'ilin da ya yi wa nuhu nasaba shi ne mun aiko wala kada arsalna nuhan bayan an bada labarin su ta kace wa ibrahim na fata an gani. haka kuma ibrahim ma bangiji ya ce mun aiko shi iz qala li qaumihi lokacin da yake wa qaumihi to da yawa an ce qaumihi za ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutan shi ne kadai ba a masa magana da kace da ƙaunuka mutanenka domin shi annabi ba ƙaumi yake da shi ba duniya yake da shi ba ke da amma don mutanen da duk wani annabin da sai da ya ce ƙaunuhu ƙaunuhu mutanensa jama'arsa al'ummarsa wanda ya mutu wa'azi ke ɓantattu a kin ma shi annabi sai dai a ce al'ummar ka baki daya shi duk duniya al'ummar ta kuma da aljanu da mutane kaga shi ya gani gaba daya sai dai kai sai a ce akwai ummatun ijaba al'ummar da ta amsa kira akwai kuma ummatin da'awa al'ummar da ba ta amsa kira ba amma an kira ta su ne waɗanda ba musulmai ba kama na irta da kaumihi lokacin da yake wa mutanensa wanda aka aiko shi zuwa gare su ibudillah ku bauta wa Allah manar ku bauta wa Allah ku kadai tashi kuma malaman tauhidi kamar su a Muhammad ibn Abdul Wahhab a cikin littafin Kitab Tauhid yace duk wanda bai yi tauhidi ba bai kadai ta Allah ba to ba a ce mushi ya bauta wa Allah ko kuma ba a ce mushi bauta wa Allah domin baka yi tauhidi ba baka bauta Allah ba Annaman lam yuwahhidillah lam yu'budillah ma'ana mutum ya zo yana sallah yana azumi yana abubuwa na addini amma kuma yana shirka wannan sai ce bai ma fara bauta wa Allah ba kusa kusa wani ya bauta wa Allah a bai bauta domin tauhidi shine al-aslu aslul usul shine tushen tushina shine ginshikin duk wani ginshikin addini a kansa ake gina ibada da addini shi sa a karan farko mutum zai musulunta mai ake cewa ya ce ashadu Allah ilaha illallah <clears throat> wa ashhadu anna muhammadan rasulullah da haka wannan shine al'asar in bai gini ba to duk wani gini da baya a sama sunansa rushashe ba tauhidi ba ga Allah babu tabbatar da bauta ga Allah wannan rushashen gini shi sa din da ake maganar ku bauta wa Allah sai malamai su duka fassara shi da ai ku ta. shi yanzu da yake wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sai ce ai illa liyuwahhidun ban halittu mutum da aljan ba ko ban halittu dan adam da aljani ba sai don su kaɗaita ni illa li ya abubuwa sai don su kaɗaita ni ita ce ma'anar al'ibada al'ibada huwa tauhidullah ibada shine kaɗaita Allah da bauta masa subhanahu wa ta'ala me yasa aka fassara da ku kaɗaita Allah saboda shirka suke yi mutane annabi ibrahim mai suke bautawa gumaka wani allah da shi sa da yake ku bauta allah baya nufin ku za ku yi sallah ku za ku yi aikin haji ku za ku yi sadaka ba haka yake ibudillah abi ma'ana wahidullah ku kaɗaita allah ku yadda allah shine abin bauta sannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai fara wa'azi ya samu mutane suna bautar gumaka shi ma nan kiran da ya fara musu shine akan tausiri har zuwa shekara goma sha uku yana kira ba magana sallah ko azumi ko zakka ko aikin hajji shekara goma sha uku ya a maka yana kiran mutane kawai a yadda da Allah a bauta wa Allah a daina shirka a yadda shi ne abin bauta ba a kiran wani Allah ba a roƙon wani Allah ba a jin tsoron wani Allah ba a dogaro ga wani ba a da fatan wani ba a cika soyayya da son wani sama da ta Allah ba a cika dukiya da tsoron wani sama da tsoron Allah wayannan su ake kira anwa'ul ibada nau'o'in ibada da ke da alaka da zuciya alkhawfu warraja walmahabba والتوكل inaba da ire-irensu duk sai an yi aikin zuciya shekara goma sha uku ba wasa ba daga nan ya yi hijira ya aka yi hijira sai maganar ko kuma kafin ya hijira aka fara maganar sallah ya je ya isra'i ya karɓo sallah da ya je maka a ya je madina na aka zo da maganar azumi a shekara ta biyu bayan hijira aka zo da maganar azumi aji ko ba a saukar da shi ba sai shekara ta tara wasu ka ce ta shida shekara ta shida ko ta tara a bisa saɓanin malaman tsira amma babban malamin usaini cikin littafin shi bayani game da hajji da umara ita shi ya fi karkata ga ra'ayin malaman da ke cewa an saukar da aikin hajji a shekara ta tara duk da galiban shekara ta shida ce cewa yace amma a ganin ta zai yi a ce Allah ya saukar da aikin haji a shekara ta shida amma ba a samu an yi ba sai a shekara ta tara annabi ya tura da abubakar ya je ya yi shi kuma ya je a shekara ta goma ce yana ganin ya fi ganin a shekara ta tara ɗin amma dai galiba malaman tsira suna cewa shekara da shida aka wajen aikin hajji abin da muke cewa shine ma'anar ku bauta wa Allah da annabi Ibrahim yake gaya musu shine ku ta Allah wattaquhu sannan ku bi dokokin su shine ma'anar takawa wattaquhu da ake cewa wattaqullah wattaqullah ku ji tsoron Allah ana nufin ku kiyaye dokokin ku yi abin da yake ku bar abin da ya hana ku kai takawa kenan tsoron Allah ba yana nufin kamar da kake jin tsoron wani abu da zai cuce ka kamar zaki ko kunama ko maciji ko ambaliyar ruwa ko kaza ko kaza ko kamar da kake tsoron talauci ma a rayuwarka ba a'a tsoron Allah shine yawaita abin da Allah yake so a aikata kanan hannuwa daga abin da Allah ya hana baka yi su ce ta kawata samu tsoron Allah ya samu na fata mun gani wata ƙuhu ku ji tsoron shi ku bi dokokinsa kenan zalikum khairun lakum wannan shi zai fi muku alkhairi zalikum akan ce zalika zalike zalikum na? da duk yadda za a sarrafa shi na fata an gani duk yadda za a sarrafa shi gwargwadon wa kake magana da shi nan ku bayani da ne muku zalikum fa zalikunna alladhi lumtunna ni fihi kaga tana magana da mata fa wanta nan ku dinnan da kowa ga ya wuce yusufa kenan shine wanda kuka yi bilemin biya a kan kuke gargina a kan fa zalikunna alladhi lumtunna ni fihi wala illan عن نفسه فاستأثم ولئن لم يفعل ما أمره wala ya ولا يكونن من الساجرين tana magana da sana annabi yana magana da wata mata Fatimatu yar Abi Hubayshi sai ce zaliki irqun wa laysat bihayba zaliki irqun wannan jini da yake zubo miki wancanan ki jijiya ce zaliki wancanin ki abin da nake kike magana kai irku wata jijiya ce mai zubar da jini amma ba al'ada ba nan kuma zalikum wancan bayanin da ne muku ku bauta mishi ku ji tsoron shi shi ne mafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun inda kun kasance kuna sani na fata mun gane na'am ya ubangiji ya ce inna ma ta'buduna min dunillah kaga sai zo da maganar ibada har waya da haka ne yana nuna bautar Allah daban bautar gumaka daban bautar Allah kada ya kashi nan kuma bauta wa gumaka su ma yi musu wannan abin da ake musu da yake nufi da bautar gumaka ne waɗannan abubuwan da ake yi wa Allah shine ka riƙa jin cewa ga wani abu ko gunki da ta sassaƙa saboda rashin hankali da rashin saitin ƙwaƙwalwa, ka ƙirƙira abu ka sarrafa shi da kanka ko da sabo ko da katako ko da wani abu kuma ka rika jin shi zai amfane ka shi zai cuce ka shi zai tsare ka shi zai baka kariya shi ne in matsala ta samu za ka zo gurinka saboda ɗabi'a ɗan adam ya yi da shi shi ne bai isa ba to yana so ya samu wani wanda zai tsaya masa wanda zai rika goyon bayansa to tun da wancan lokaci ba san Allah ba ba samu labarin hakikanin Allah ba sai mutum ya bai samu gunki sai kera da ya samu matsala ko tsoro ko firgici ko tunanin wani abu ko wani ya nemi shi barazana a rayuwa sai lalibu sai da gurin wannan gunki sai faɗi musu sujjada ka taimake ni ka rufa min asiri ga matsalar da nake ciki da shaidan kuma yana sake shiga to abin sai ya yi ta'addi ya wuce gumaka sai ake yi wa mutane ma ana yi wa annabawa kamar yadda Allah ya ce suna bauta wa annabawa suna bauta mala'iku wanda ba ma a gani sai mutum ya bauta mala'ika ko ya bauta wa annabi annabi na ana nufin wanda suka mutu akwai masu bautar annabawa sannan sai dawo kuma kan waliyan Allah bayin Allah mutanen kirki salihai su ma sai ake musu irin wannan tunanin za su iya cutarwa za su iya amfanarwa za su iya za ka iya tunanin suna jinka suna ganin ka in kai wani laifi in ka shiga matsala su za ka kira ko dai ka je gindin kabarin su kana kiran su kana roƙon na shiga uku da halin da nake ciki jari na ya karye za a kore ni a gurin aiki matsala ka za ta tun taro shehi ka taimaka a kautar min da wannan matsala wannan duk an yi sun sha usman ma duk an yi mu ba kuma a najeriya ka ba duk duniyar musulunci yadda su samu wannan matsala duk duniyar musulunci wallahi sai da aka bauta waliyan allah mutanen kirki bayan allah har sai da Allah ya kawo su Sheikh Mujaddidi din nan suka rika karanta da tauhidi a jaziratul arab suna korar waɗannan abubuwa wasu guraren kuma har yanzu ka je iraki ka je iran ka je ina ne duk sai na hassan sai na husaini duk bauta musu ake duk bala'in da ya shiga sai dai ka dance ya husain ka kawo agaji ya fatima ya aliyu da amai da su alloli Allah wannan duk shirka ne ba daidai ba ne shaidan ne yake mutane wahayi bai don ce shirka kuma sai mu sai a tawassuli ne do tawassuli shine tsani kana kama tsani ne kai ba za ka yi zuwa gurin Allah ba sai ka kama kafa da bayan Allah ya ce a shi tawassuli ya yi fallabi na fallabina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun tawassuli shine ka ba Allah kai riko da bautar Allah to kai tawassuli ke wabtagu ilayhi al wasula. sai aiki na gari shine kun yi tawassuli aikin da Allah yake so ai shine tawassuli wanda ya hana ko baya zama tawassuli dan ya ce shi kadai za a bautawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimakon ka to dan me za a hada da wani da aka wajen bauta ba a yi wa Allah kishiya ba abin Allah ya tsana a duniya irin kishiya wallahi ko da annabi ka haɗa shi a wajen bauta Allah ba zai ɗaga ma ƙafa ba wanda ya fi tsanin shirka a duk wani mai tsanin shirka sama da Allah Allah ya ce ana aka na shuraka ya mi shirka. duk wani mai tsoron kishiya da kin kishiya a mata ne a menene to ni na fi tsanin kishiya man amila amalan asharaka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka duk wanda ya aikata wani aiki ya hada wani da ni a ciki to zan bar shi da shirka sannan abin da annabi ya fi kishi shine kishin ubangijinsa duk abin da aka shigo da shirka shi kuma annabi ya fi yakar wannan abu ya fi bada wani ya taba zuwa gurin annabi ma ya ce laulallahu wa anta ba dan Allah da kai ba annabi ya sai a ajaltani lillahi min da ka da ni kishiyar Allah ne ka ce ba don Allah shi kadai ba laulallahu wahda annabi yana kishin ubangiji ba don Allah ta kai ba ya manzo Allah a laulallahu wahda ka ce ba don Allah shi kadai ba Allah yana kishi annabi yana kishin Allah subhanahu wataala kowa da matsayinsa kowa da inda za a ji shi in kai wannan shine ka samu tauhidi kuma in baka kiyaye wannan ba ka mutu akwai matsala Karka ka ga kana yawan sadaka da zakka da azumi da sauransu ka je ka da matsala a tsabari a ce man rabbuka ka ambaci mutum biyu wallahi wallahi za ka haɗu da matsala kowa ka ba shi haƙƙinsa shi mazala yana da haƙƙin mutaba'a ta jaridar mutaba'a shi ne shi kuma shi kaɗai za a bi wajen a je gurin Allah to yana da haƙƙin mutaba'a ba a raba masa ƙafa shi ne ta jaridil mutaba'a shine wanda Allah ya turo maka dan ka bauta wa Allah ta hanyar sa bai raba masa kafa ba shi shi kadai ake bi a je gurin Allah duk wani wanda kaga ya zama wani a musulunci to annabi ya bi? da bai ba annabi ba bai isa ya zama ba bai isa ya samu wannan matsayin ba ko ba haka bane abubakar annabi ya bi ya samu nagarta umar annabi ya bi usman annabi ya bi kowanne wali annabi ya bi da zarar ka yi wa annabi tarbiya ko kake jin kai sa'an annabi ne to ka samu matsala ko abin da ake wa annabi sai amma to billahi allazi ka yi wa annabi kishiya shi kullum Allah ke sa ba Allah abu manzan Allah wa man yuti'ir rasula man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda ya ba annabi Allah yafi alaihi salatu wassalam to sai ya ce inna ma ta'buduna min dunillah kun ga abin da kuke bauta wanda ba Allah din nan ba kuna bauta wa wani ba Allah bane ausanan ausanan shine ne bihi da ai inna ma ta'buduna ausanan min dunillah kuna bauta wa gumaka ne ba Allah ba ausanan zama malamai suka ce wasan shine mufradinsa wasan yakan dauki ma'anar gunki da duk wani abin bauta wanda ba Allah ba ko mutum ko rana ko wata ko waye sunansa wasan, amma sanan gunki wannan gunki da wanda aka sassaka amma wasan to ko kudi zai iya zama wasan, in kana bauta kudi me ya bautar kudi ka fifita kudi sama da komai sama da ibada sama da Allah ni fa akan kuɗi ba abin da ba zan ba ni fa akan kuɗi sallah ma fa sai dai ta kurce ni? ni fa akan kuɗi ko ma me sai dai ayi to wannan ka mai da kuɗi abin bukata <clears throat> manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta tashi ba lan taquma sa'a alkiyama ba za ta tashi ba hatta talhaqa qaba'il min ummati bil mushrikin wa hatta ta'buda al-awthan har sai al'ummata ta haɗu ko ta haɗa kai da kafirai da mushirikai ya zanto kamar ana kankankan mutane su rika ganin in ba da kafirai ba ba za su rayu ba in ba da amerika da ingila ba ba za a rayu ba in ba da su ba an shiga uku an lalace hatta talhaqa qaba'il min ummati bil mushrik kana ne yake sai sun bautawa wasan al-awsan sai su malamai suka ce ai wasan anan ba lalle gunki ake nufi wasu ma suka ce kuɗi ake nufi a duba sharhin wannan hadisi to me bautar kuɗi shine halin da muke ciki kowa ya rufe ido zai iya yin tsafi zai iya yin kisa zai iya duk abin da za a kan kuɗi zai iya rasa addininsa zai iya asarar tauhidinsa inda ya kan kuɗi ne ya iya zuwa makabarta ya buɗa ya yanko jikin wani inda an ce zai kuɗi boka ya so za ka yi kuɗi inda za ka yi kuɗi ka je yau yau ɗin nan duk yarinyar da aka rufe ta musamman budurwa yanko min namun jikinta kaza ka kawo ba dai zan yi kuɗi ba eh wallahi zai gwada inda mutumin yau kuma an yi ba ɗaya ba azumin na ma'ayi a cikin ƙwariyar garin nan an ji an buɗe makabarta kafiri zai je buɗe makabartar musulmi ne da wahala da wahala to wannan shine bautar kuɗin ai ba sai ka je ka sa kudi a gaba kana kudi yi min kaza yi min kaza ba ba shine kadai bauta ba inna ma ta'buduna min dunillahi awsana kawai kuna bauta wasu gumaka ne wanda ba Allah ba wa takhluquna iskan kuna kirkirar kuna ƙagar waɗannan gumaka iskan iskan da su ne sanan ƙirƙirar ƙarya da kuke ƙagar kuke bauta musu Ƙirƙirar su kuke ai watan shaitu na asinaman ƙirƙirar su kuke ko kuke saƙa ko kuke ko kuke sana'anta su ko kuke ko kuke tufka su mutum ne zai sassaƙa da hannunsa ta ladina ta'buduna min dunillah kun ga waɗanda kuke bauta din wanda ba Allah ba la na lakum rizqa ba sa mallakar wani arziki da za su yi gare ku ba su mallaki arziki ba ba su mallaki wadata ku ba ba abin da za su iya muku go inda Allah rizqa in kun tashi neman arziki ku neme shi a gurin Allah wa abuduhu ku bauta masa shi kadai washkuru la kuma ku gode masa jalla wa ala ilaihi turja'un gare shi ne kadai za a dawo da ku ba zuwa ga wani abun bauta ba babu wani abu da zaka bauta da zai ce karshe zaka zo ka same shi gurinsa za a mai da kai da shi abin bautar da kai da ka bauta duk gurin Allah za a kai ilayya marji'ukum jami'an aw nabiyukum bima kuntum ta'malun duk gurin za ku dawo idan me ba za a bauta wanda ya isa ba wanda gurinsa za a koma kuma shi yake da abin sakawa wanda ba Allah ba ba shi da wani abin sakawa. Na. Wa in tu faqad kazzaba umamun qablikum wa ma 'ala rasuli illa al Wa in tu idan ko kafiran wannan zamanin kun ƙaryata to kun karyata annabi sallallahu alaihi wasallama faqad kazzaba umamun al'ummomi al'umma al'umma ba ɗaya ba ba biyu ba min qablikum kafin ku su ma sun karyata ba ko ne faro ba to da ka kama ne wa annabi tasliya in har kun karyata shi kafin ku al'ummomi masu dimbin yawa masu karyata annabawa ba a kansa aka fara ba tun daga annabi nuhu annabi musa annabi isa annabi kaza duk an ce makareta ne ba a isa ba a ce ko kun zo ne ma daga baya wa ma'alar rasuli ba abin da yake kan annabi ba abin da yake kan manzo ba wani aiki ne akan manzo ba illal balahul mubin <coughs> face isarwa mabayyaniya wato ba aikin annabi bane zai shigar muku da lalle dole sai kun musulunta ko in ba ku bi ba ya dau matafi a kan wannan ba aikin su bane in alaita illa albala ka ga ya musu eh ka isar eh bun kuma ya rage gare da wanda Allah ya nufa zai shari'a kenan ba wani annabi da zai damu ko kuma Allah ya tambaye shi ce me yasa al'ummar ka ba su imani ba a karatun ƙila da malam ya biya an ji labarin annabi nuhu alaihi salatu wassalam shekara dubu ba hamsin yayyana wa'azi an aiko shi yana ɗan shekara arba'in ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi bayan na ma an ce ya shekara sittin ko ma sama da hakan ji wasu malami kafin ya bar duniya shekara sittin bayan na. amma wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda ya imani tare da shi sai ɗan kaɗan iya wani ba ma amana ma'ahu illa qalil ɗan kaɗan ne suka yi da shi to manzala sallallahu alaihi wasallam shekara ta 23 yayyana wa ya tafi gurin Allah shekara 23 shi kuma wannan shekara dubu din yayi sala bi fihim alfa sanatin إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ذلك فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين فنال لا يقبت بشير أصحاب السفينة وكاغا وانا حقوقر تواني ذاك أنكم قرية النبي فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين abin da yake kan manzo kawai isarwa ne ba shi da wani aiki da ya zo yi in ba wannan ba to da aikin malamai aikin annabawa ka faɗa bi kuma ya rage ga wanda Allah ta'ala ya nufa na'am أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده نعم إن ذلك على الله يسير أولم يروا Allah ya ce ba sa gani ne ko ba su gani ba kaifa gudi Allahul khalqa yadda Allah ya faro halitta thumma hu. sannan ya zo ya mai da ita ko ya dawo da ita inna zalika alallahi ya yasir ai wannan abu ne ma mai sauki a gurin Allah kenan kamar da muka faɗa ayoyin maka magana a akan tauhidi surorin maka sanin Allah kadaita Allah shin ba su ga yadda Allah ya faro halitta ba shi ya kirkire ta ma'ana shi ne al-mubdi'u ubangiji mai fararwa ba huwa yi bude'u wa yi bude'u wa idu shi ya faro ta ba tare da ya kwaikwaya ba tun a karan farko ba kwaikwaya yi ba wa idu kuma zai dawo da ita daga baya bayan ta lalace yadda take wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wai wannan ma fi komai sauki kafinta ne ya ƙirƙiri aiki yayi gado yayi kujera sai aka ce ba ta kyau ba gyara ta sai ya biya babballa kirkiro ta da suke lata ɗinta da yayi tun a karin farko shi ya fi sauƙi ko yanzu gyarawar da can ya shi ne ya kirkiro ta ya sarrafa ta ya yi tunanin yadda gadon zai kasance da kujerar da suke latanin biyu ya gyaggyara yanzu kuma aka ce ɗan rage su ko kuma ɓaɓɓalla suka gyara wanne zai fi sauƙi sake ƙirƙirowa ko dawo da su dawo da su shi zai fi sauƙi inda abu ce akwai abin da zai wahalar da Allah to wannan ma ya ma fi sauƙi to wancan ya ma fi wahala ƙirƙirowar inda akwai wani abu a gurin Allah da ya fi wahala ko a gurin ɗan adam ma misali da ƙirƙirowa ya fi to shi Allah madaukakin sarki shi ya ƙirƙiro halittar ya faro ta to sannan kuma da hu, sannan ya dawo da ita shi ya fi komai sauƙi zalika alallahi ce abubuwan da muke gani kuma Allah shi ya kaje halittar su sama kasa rana ɗan adam da duk abin da kake gani ba inda Allah ya je ya kwaikwaya shi wanda ya ƙirƙiro ba kwaikwaya ba ala ghairi misalin sabiƙi wannan duka yana nuna lalle Allah shine abin bauta kuma akwai samuwar Allah gaskiya na قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير والسير في الأرض كتير كويت فيها أباين أسا فانظروا كجيكو يكلوا كدوبا كيف بدأ الخلق yaya Allah ya rika farar da halitta ثم shi’un ينشئ nasha'atar الآخرة sannan ubangiji zai saka kagar wata kagar halitta ko dai sabuwa ko wanda yayi dadin ya sake kirkiro ta wato nash'at al-akhirah kirkirar halittar lahira inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah fa a gurin sa ko kuma a gare shi ko kuma kan komai mai iko ne ala kulli shay'in qadir wato wannan kira ne malamai suka ce Allah yake yi zuwa ga ayyawan duniya yawo na ganin ayoyin Allah yanzu watan jirgi da Allah yake waje ha ayatan lil alamin mun sanya wannan jirgin aya ce mutanen duniya me yake nufi da aya ko kuma waje annaha jirgin mun sanya shi ya zama aya ko dai wannan jirgin na hakika na annabi nuhu in ajiya a ban kasa za a gan shi shi din shi din bai ha ko kuma ha Allah ke nufi ba shi din ake nufi ba a'a irin samfurin duk wani jirgi da ka gani yau a duniya ya samu ne a sakamakon jirgin annabi nuhu shi ya fara jirgi a duniya shi ya fara jirgi to ganinsa kawai zai tuna maka wancan na fata an gani zai tuna maka wancan saboda haka da yace mun sanya shi ya zama aya ko walaqad tarakna ha ayatan fa hal min mudakir mun bar shi ya zama aya to duk jirgin ruwan da ka gani yanzu shi Allah ke nufi nau'i ne na alamun jirgin da annabi Nuhu yayi to ku yawo a ban kasa wadansu malamai kuma suka ce a'a a farkon musulunci ma an yi yawo sahabbai sun ga jirgin annabi nuhu a nan jabalin judi da Allah ya ce wasta wat alal judi annabi ya ji ya nuna musu sun gani to ku yawo a ban kasa za ku yi kallon abubuwan ba maki abubuwan da Allah yake ba da labari yake faɗa an yi kaza an yi kaza in kuna yawo tarihi zai tabbatar mu to ko mu alhamdulillah mu 'yan mutanen yanzu akwai abubuwan da muka gani sama da shekara dubu da ɗari hudu da suka wuce za mu gamsu mu sami yaƙinin lalle an yi annabi gaskiya ne duk da ba mu taɓa ganin shi ba muna ganin kabarin shi alaihi salatu wassalam mun ga kabarin sahabbai mun ga uhudin nan da ake faɗa ga kabubburan sa hamza ga menene ga menene ga makabartar wato uba ga makabartar baki'a ga masallacin harami ga masallacin da annabi ya yi sallah ga kaza ga kaza duk kana gani to akwai wani abu kuma wanda za ka ce a yi tarihi ne so ba a shi ba so da ka mu maganin shakku ko kuma kokanto jilin ne an jilin mutane ne suka gada suka gada suka gada har ya zo kanmu wannan abin yana nan sama da shekara 1400 babu yadda za a ƙaryata shi da ƙarya ne da tani labari ba na wani ake ba wani wasu ake wallahi gaskiya ne musulunci nan gaskiya ne wannan qur'anin gaskiya ne aya ce tun da aka saukar da shi ake karanta shi almajiran suna karantawa wasu na karantarwa wasu na karantarwa har yau ake karɓarsa daga bakin malamai kuma ba zai kare wasu ran da Allah ya nufa to wannan duka in aka yawo a ban ƙasa ba a tabbatar da wannan gaskiya ne asarin gaskiya ne ulsiru fil ardi fanzuru ku je ku duba kaifa bada al khalqa yadda Allah ya faro halitta thumma Allahu yunshi'u nash'ata al akhirah sannan ubangiji zai kaje wata kagar halitta ta lahira inna laha ala kulli shay'in qadir Allah ba abin da yafi karfin sa komai mai iko ne akai wannan aya inna laha ala kulli shay'in qadir aka ce tana karfafa mumini gwiwa wajen ya tunkari Allah kai tsaye ya daina jin ga wani abu da ba zai yi ba ko ga wani abu da ya fi ƙarfin Allah ko kuma ya rika jin cewa ashe ya yi sa'a da ya zaɓi Allah a matsayin abin bauta ashe Allah ya taimake shi da ya zaɓi Allah Ubangijinsa a matsayin Allah shi mai iko akan komai ba abin da ya fi ta duk wanda ka janyo kake bautawa Allah ko kake ga ya isa ko ba shi da iko akan komai misali in mutu yana ganin in ina tare da gwamnati to ta isa ba wanda ya sai ka da ita sai Allah ya sa kuma sai a ka da gwamnati wani wanda ba gwamnatin ba sai ya zo ya hau ko ba a yi ana yi me yasa dan ka gane wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ne mai iko akan komai ba wani mai iko fa sai Allah ba wani mai wata dama sai Allah don kai da ka sallama wa Allah wallahi shi kenan sanda buhari ya zai na neman mulki haka yi ga ƙarfin gwamnatin ga komai amma Allah ya sa ya kada ya kuma karɓa dole aka ba shi me yasa wallahu ala kulli shay'in qadir to haka duk jihohin ma da aka kada gwamnoni Allah ne ya kaddara duk wanda yake ganin ai in dai da gwamnati ba za a taba kada ita ba ba ya manta da wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a kan komai ba wanda ya isa sai Allah madaukakin sarki to ƙarfi na Allah ne iko na Allah ne sana ƙarƙashin wannan malamai suka ce kuma duk da haka ka roƙi Allah abin da ya zama sunnarsa ne shi yake tabbata kar ka roƙi Allah abin da ka san ba zai yi ba ba dan Allah ya kasa ba sai dan ba sunnar Allah ba ce yin wannan abin duk misali ba zan je yi addu'a ce Allah Allah ka ga dai ba a rantsar da gwamnan nan ba sabo Allah ne ka biye abin ka me da ni ni in zama gwamna din nan na san za ka iya wallahu ala kulli shay'in kare Allah ka ni da ni gwamnan Kano a rantsar da ni in zama gwamnan Kano abba gida gida a hakura to <laughs> tona addu'a cikin azumin nan zai yi duk da wallahu ala kulli shay'in kare ba zai yi ba a magana ta gaskiya zai yi ko ba zai yi ba ba zai yi ba magana ta gaskiya ke nan ba zai yi ba ba zai yi ba shi abin ya fi karfin Allah da ya fi karfinsa ba amma ba haka suna Allah take ba don ban biyo layin ba ma ta fana da haka ala ta hal ka yi abin da ka san an biyo layi Allah maɗaukacin sarki yana da damar da zai mun kaza akwai abin da yanzu misali abin da kake ganin kamar Allah ba zai ma ba sai ya maka shi ake nufi annabi zakariya gani ya anewa maryam wani abu da ya wuce hankali sai ga ashe duk da tsufan nan na wurin ya samun ɗa ga shi ya tsufa ga sai ta tsufa sai zai yana cewa rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba rabbi fa habli min ladunka waliya Allah ka ban da sai ubangiji ya nuna masa zai yi kuma aka zo aka bashi dan aka yi masa albishi da ya haya to duk wannan ko kana ganin ban haihu ba ko ban yi kaza ba ko kuma ba ni da jari ko ba ni da kaza duk karkai damu Allah mai iko ne akan komai ci gaba da roƙonsa abin da duk yake yi wa wani ɗan adam kai ma zai iya maka amma ka ba hanyoyin da ta dace inna Allah ala kulli shain qadir lalle Allah mai iko ne akan komai na'am يعظم من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون man yasha يشاء ويرحم man yasha. ubangiji shi yake azaba ga wanda ya ga dama wa yarhamu man yasha kuma yayi rahama ga wanda ya ga dama wa ilaihi tuqlabun ga Allah ne za a juyar da ku ai turja'un za ku koma izuwa gari. shi wannan aya abin da take nufi wa azabu man yasha Allah yana yi wa wanda ya ga dama azaba ba yana nufin wanda ya bi shi ba duk wanda ya ba Allah da gaske to ba zai masa azaba ba yana nufin yana wanda ya ga dama azaba idan bai ji shi ba wa yarhamu man yasha yana yi wa wanda ya ga dama rahama wanda ya bi shi kenan ya datar da shi gaban Allah sai ya masa rahama amma baya nufin ka bi shedan ka bi wani Allah sai ka ce ai rahama ta Allah ce kawai yarhamu man yasha wai ka kafa hujja da wannan aya a wanda ya ba Allah zai masa rahama wanda bai ba Allah ba zai masa azaba shine yayi wa wanda ya ga dama azaba ya kuma yi wa wanda ya so rahama sannan akwai hadisi kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sunan abi dauda da sunan ibn maja da imamu ahmad ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ubajiji da zai yi wa mutanen sama da mutanen ƙasa azaba da zai mutu azaba wallahi da bai zalunce su ba duk da haka wa huwa ghairu zalimin lahum da bai zalunce su ba da Allah zai yi wa mutanen sama da mutanen ƙasa azaba to da bai zalunce su ba to ma'ana ballantana Allah ba zai haka ba to amma da duk zai mana azaba din wallahi wallahi bai zalunce mu ba me yasa saboda farko halittar take na biyu muna da laifin da kau da kai yayi afuwa ya yi na uku ya yi mana baiwa baiwa da ni'imomin da ba mu isa mu gode masa ba kuma mun yi amfani da waɗannan ni'imomi wajen saba masa ɗari bisa ɗari a shaida zai mana azaba gaba ɗaya ma Allah bai mana zalunci ba amma ya yi mana rahama ne ya tausaya mana ne saboda ma ya yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa Ba ba abin da Allah zai yi da azaba matukar kun gode masa matakar wato kun yi biyayya a gare shi na'am sai aya ta gaba Allah yake wa ma antum bi mu'jizin fil ardi la fis samaa wa ma lakum min dunillahi من ولا نصير وما أنتم بمؤجزين في الأرض كما كو ba ku kasance masu gagarar Allah ba a bayan ƙasa wala fi sama'i ko a sama ba za ku kasance masu gagarar Allah ba ba malakun min dunillah kuma in dai ba Allah ba a tare da ku babu min waliyin wani majibinci da zai jibinci lamarinku ya goya muku baya wala nasir ko ba wani mai kawo taimako ko gudunmuwa a gare ku in ba Allah ba ma'ana in kuka kauce wa Allah ba ku bi shi ba ba za ku gagare shi ba ba za ku fi ƙarfinsa ba ba za ku kasa ba wato ba za ku sa Allah madaukakin sarki ya kasa ku ba kamar da aya tun ta farko farko yake cewa an hasiban ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun wai masu aikata laifi suna zaton za su kuce mana in sun tafi sun tafi kenan ba za mu iya kamo su ba ba za su zo gare mu ba ba za mu rike su ba wannan tunanin ma yi muni ko ba za ku kasance ga garau ga Allah ba ko a sama ko a ƙasa sannan ba mai jibintar lamarin ku ko mai kawo muku gudunmuwa in ba Allah madaukakin sarki ba da ayar ƙarshe Allah ya ce wallazina kafaru bi ayati llahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum azabun alim wallazina kafaru bi ayati wadanda suka kafirce wa ayoyin Allah ayoyin Allah a nan su ne waɗanda ake karanta musu suke ji suka karyata ba su yadda ba waliƙa'ihi suka kafircewa haɗuwa da shi ba su gamsu za a mai da su lahira a yi musu sakamako ba wala'ika ya iso min rahmati irin wayannan mutane sun kwashe tsammani sun ebe tsammani daga rahamar Allah ma'ana ba su ba rahamar Allah ma'ana su ne waɗanda ubangiji ba zai taɓa gafarta musu ko ya yafe musu ba ko rahamar Allah ta rike a ce kaga da wannan za ka fahimci duk wani musulmi duk kuskuren shi duk laifin shi in dai ba shirka yake ba bai ta ayoyin Allah ba sannan kuma bai ta haduwa da Allah ba za a iya masa addu'a Allah ya kai masa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mushi duk kuskuren da yake saboda bai ta ayoyin Allah ba bai ta haduwa da Allah ba wasu kurakurai da yake na rayuwa sai a sai Allah ya ce mishi rahmar Allah za ta iya riskarsa amma wayancan su ne waɗanda ya iso min rahmati ba su da wani sakamako daga rahmar Allah sun iya bai tsammani wa wula'ika lahum azabun alim kuma waɗannan su suke da azaba mai raɗaɗi mai zugi wal iyazu billah <clears throat> Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya karbi dukkanin ibadojinmu sana akwai rashe-rashe da aka yi a yau a wannan gari mai albarka mune musu addu'a baki ɗayansu Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama akwai nura ɗan gidan malam Musa direba wanda Allah ya masa rasuwa a daren jiya sannan akwai mahaifiyar Alhaji ɗan Biliya da kuma nan wani guri shi da na wuce na ga an yi rasuwa shi ma mahaifi ne na wane ne nan kusa da majalisi to duka dai mune musu addu'a ubangiji Allah ya ji kansu da rahama da duk inda musulmi suke Allah ya gafarta musu na'am wannan an san an bada da ita cewa idan mutum ya bi liman tarawihi zai iya jinkirta wuturi zuwa ƙarshen dare sai idan ya tashi zai iya yi ba a hana shi ba amma me ya fi shi ne muka ce ya bi man ɗaki. ya yi wutirin shi ya fi daga bayan ya tashi yana so ya yi sallah ma zai iya yi amma kar ya maimaita wutiri annabi ya ce la wutira ne sallaye ba a wuturi biyu a gari ɗaya hadisin da yake ij'alu akhira salatukum bi layli witra ku sanya karshen sallah ku ta dare ta zama wutiri sanda kai sallah ta ta ka sanya ƙarshen sallaka ka ya zama wuturi wancan kuma tashi da kai wani sababi ne yasa ka tashi kana so kai nafila to za ka yi nafila saboda ka alwala kuma kana so kai amfani da wannan lokaci amma in kai kaɗai ne baka ma bi liman ɗin ba Ka ce a gida zan yi ko in na tashi to sai ka bari sai ka tashi sai kai wuturi a ƙarshen dare ka yi aiki da wancan hadisi ɗin abin da ya sa malamai suka ce ka bi liman wannan wuturin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ma al imami hatta sarif ko hatta yansarif duk wanda ya tsaye wa dare tare da liman har ya kai karshe ya gama ko ce ba lahu qiyamu layla za a rubuta mishi ladan yayi qiyamu layla na daren baki daya to sai malami ce ta tunatarwa cewa a rika bin mutiri din ba matsala bane saboda wannan hadisi za a rubuta ma qiyamu layla in ka tayi da daddare kana da damar yin wasu nafilfilu ba a toshe maka fa ba annabi ya yi nafila bayan wuturi don ya nuna mutane halaccin yin haka din Allahu alam